gani yanayin yadda ƙasa take mun ƙara fatina wato mun haɗa hannu da bankuna wanda duk ko da ma'aikacin gwamnati ne yake bukata zai iya zuwa banki su gaya mishi abubuwan da zai kawo sai a mashi hanya ya samu sabuwar mota saboda duk mutumin da albashin shi ina ganin inda har ya kai dubu ɗari to kwa zai iya hawa eh, a fijo a Najeriya. Ƙasashe da dama na fargaba da an kira sunan China. Ku ba kwa fargaban China gashi an je an yi yarjejeniya da ita iri-iri. Ai maganan China kan ai duk ɗan Najeriya a tafiyan yadda gwamnati take yanzu zai farin ciki da abin da ya faru. Kuma mu ba ma fargaba dangane ga abin nan don in ka duba abu ne wanda kasuwa ne kuma duk ana neman yadda za a yi najeriya ta ci gaba ne to idan kai mai harka ne da european ka ga cewa abin da ya shafi kudin su shi za yi in kuma china ne kudin su zaka yi amfani da shi kaga ya sauƙaƙa mana ba kaman da bane sai ka kayi abu a dala ko kayi a pound sai an je an zaga an zaga ba ya dauki dan kwanaki kafin a ce kudin ka ya a china yanzu direct in china ne zaka biya china ne in europe ne zaka biya in kuma dalar na america ne ita ma zaka biya mata to kenan abin da zai dauke ka sati biyu ko sati uku zaka yi shi a cikin kwana daya ko biyu to kaga kwa an samu ci gaba amma su ma suna bude kamfanoni a nan ba zai zama kalubale ba gare ku a mu ba ma tsoron competitor don yanda yanda Peugeot ta ta fuskanta yanzu duk kamfanonin da za su shigo najeriya ba za su ba mu tsoro ba don har yanzu har yanzu duk wanda suke shigo ba wanda suke da plant kamar fijo har yanzu don sai ka je kaduna ka zaga za ka san cewa ashe kwa fijo ba kafan baya ba ce